A ashirin ga watan disamba shekara ta dubu da ashirin allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya wannan makaranta mu'assasatu tarbiyya wa ta'lim wacce take titin a cikin wada zaria inda aka fi sani da gangare ko ina ake gangarawa daga nan aljanna hoto oh, kun juya ma'anar zuwa ma'ana mai ma'ana ke aljanna gangarewa yake yi ko hawa yake mai hujja hawa ake ko gangara wasu sun ce gangarawa sun ce hawa me ya dalili tana sama to shi wanda zai shiga a ne zai shiga ba yana saman bane lokacin ma'ana ba yana nufin sama sama yana tare da daidai wajen ta ne so almuhim ah, Allah muke roko ya kara mana albarka a rayuwarmu ya dakar da mu zuwa ga abin da yake koye da shi ya riko da hannayen mu zuwa ga duk wata albarka ta rayuwa albarka ta ilimi albarka ta dukiya albarka ta 'ya'ya albarka ta kwakwalwa da duk wata albarka allah muna tsananin bukata ta azurta babu shakka na yi matuƙar farin cikin kasancewa tare da 'yan uwa a wannan makaranta iyayenmu mata wanda suka shahara da ƙoƙari da himma wajen neman ilimi babu shakka ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya bude ido ya ganshi kan tafarkin neman ilimi yana ƙoƙarin hattakuwa da hasken ilimi domin ya fahimci addini yana ƙoƙarin fahimtar yadda zai bauta ma mahalicinsa irin bautar da Allah yake so ya gare amma kafin mu ci gaba akwai buƙatar a sosai ko kuma ɗan yawa ne sai ya sa yana daga cikin manya-manyan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mabawa ya azurta shi wato akwai matsala ba ba zan iya karatu idan wata tana magana ko motsi ba ina jin ko sai tunda yawan ne ya jago to yawa ba yana ƙara nasuwa ba ne kada ka bari wani ko wata ta fito daga gida musamman din ta zo ta amfana ka zama kai ne sanadiyar da za ka hana ta fahimta ga wannan ba daidai ba in kuka matsa sai yanzu muku aya wata menene ya na يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج haram wa وإخراج ahlihi minhu akbar inda allah wasu yankin malamai suka ce fadjun an sabilillah da Allah ya faɗa a nan akwai duk wani aikin da mutum zai yi ya hana wani fahimtar addini ko tabbatuwa a kan tafarkin gaskiya to babu mamaki waye da za ta yi ringin ta hana wani fahimtar karatun da ba sun gaba daidai ba surutun da mutum zai yi ya karkatar da kwakwalwar wani wajen fahimta a takaice ni'ima ce ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta bawa da kasancewa a kan neman ilimi ya azurta bawa da dacewa a kan ƙoƙarin ya fahimci addinin Allah ya yi ruko da shi ya samu tabbatuwa a kan wannan tafarki mai tsada saboda haka ina tsaya mu murna ina muku fatan alkhairi ina muku addu'a cewa Allah ya karfafe ku ya muku agaji ya ruko da hannayenku zuwa ga tafarkin tsira da dacewa malamai waɗanda suka shahara da ba da gudunmawa a wannan makaranta tsawon shekaru ina jin makarantar nan ta fi shekara ashirin da wani abu ta kai talatin yanzu shekaru talatin ko makamantar haka ana fagen karatu ana ƙoƙarin fahimtar addini wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce allah ya karɓa allah ya karɓa ku allah ya muku gudunmawa malamai sun nemi cewa a yi bayani a ɗan tattauna a cikin 'yan mintocin da muke da su a kan matsayin ma'abuta ƙur'ani matsayin haddar ƙur'ani matsayin lizimtar ƙur'ani matsayin ko darajar masu rayuwa da ƙur'ani babu shakka wannan maududi ne mai matukar muhimmanci wanda yake da tsananin tsada a cikin rayuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutum ya gan shi akan tafarkin neman ilimi to almasa ma. ƙari akan haka a cikin ilmumukan kuma sai a taimake ka ka ganka akan fagen neman ilimin ƙur'ani wannan ma ni'ima ce mai tsananin tsada mai daraja ta musamman ba yana nufin ka tsaya a kai ilimin ƙur'ani kadai za ka koya ba a ilimin ƙur'ani nan ai ɓangarori ne ba yadda za a yi kai ilimin ƙur'ani ka fahimce shi ba tare da fikihu ba ba tare da hadisi ba ba tare da aqida ba duka waɗannan ɓangarori ne da ake buƙatar su a matsayin ka na ɗalibin ilimi ka fahimce su ka koye su ka haskaku da haskensu to amma sau da yawa idan ka ji an ce ilimin ƙur'ani ko kuma ba ilimin ƙur'ani lokaci na musamman yana nufin cewa ka ƙur'ani ya samu wani ɓangare na rayuwarka ta wajen abin da ya shafi haddace shi ta wajen abin da ya shafi fahimtarsa ta wajen abin da ya shafi sanin ilmummukan da suke ƙarƙashinsa ta wajen abin da ya shafi a ah, ƙoƙarin fahimtar sakonni masu tsada da sirrorin ƙur'ani waɗanda Allah ya kimta a cikin wannan littafi mai albarka babu shakka wannan ni'ima ce idan ka samu kanka a wannan tafarki duk lokacin da ake magana a kan ma'abota ƙur'ani ko kuma matsayin haddasa ƙur'ani ba nan ne ya kamata a fara kwankwasawa ba abin da ya kamata a fara kwankwasawa shine fahimtar darajar qur'ani saboda komai kafin komai yana samun daraja ne komai wani abu yana samun daraja ne idan aka kalli darajar abin da yake da shi mun fahimta yanzu idan aka ce wane misali ya haddace ƙur'ani martabarsa sai ta ƙara a idan shi me dalili saboda kin san martabar ƙur'ani ba wai din martabar shi shi bane mun fahimta martabar ƙur'ani ita za ta sa sai ki ga wacce ta haddace ƙur'anin nan ko wanda ya haddace ƙur'anin sai ki gan shi da kima da martaba saboda sanin kimar ƙur'ani mun fahimta so da haka duk lokacin da za a yi magana a kan martabar wanda ya haddace ƙur'ani abin da ya fi kamata a fara kwankwasawa ko a tattauna a kan shi martabar ƙur'ani to shi kuma ƙur'ani ba za ki fahimci martabar shi ba sai kin fahimci abubuwa aƙalla guda uku abu na farko martabar wanda ya aiko da ƙwarani abu na biyu martabar ɗan saƙon wanda ya zo da ƙur'ani abu na uku martaban abin da yake cikin ƙur'ani waɗannan abubuwa guda uku kullum su ne suke ba takarda wasiƙa littafi magana martaba duk sanda wani ya yi magana daga cin abin da ke ba maganar su kima na farko ta kalli waye ya wannan maganar na biyu me ya faɗa na uku wani sako wannan magana take dauke da shi ko take isarwa idan muka dawo a babin ƙur'ani za ka tsinkayi cewa ko za mu fahimci cewa wanda ya yi firici da alƙur'ani mai alƙur'ani ko ƙur'ani nan maganar waye maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci duwatsu ya halicci sammai yake ba ruwa dama da umarnin ya sako ya sako yake ba tsirrai dama su fito su fito iska ba ta kaɗawa sai da izininsa rana ba ta hudowa sai da umarninsa ba ta faɗi sai da umarninsa wata baya bayyana sai da umarninsa duk wani tauraro da za ki hango ko za mu hango a sararin samaniya yana motsi ne ko yana haskaka duniya daidai gwargwadon umarnin Allah da yadda Allah ya ce babu ganye da zai kada ya motsi busasshe ko ɗanye sai da izinin Allah ba zai fado ba sai da izinin Allah in kika bi ta bangaren ilimi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da zai faru da abin da bai faru ba da abin da ma ba zai faru ba to idan zai faru ma ta ya zai faru to shine mai wannan maganar shine mai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin shine mai wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha shine wanda ya faɗi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha shine yace tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir shine yace idza sama'u shaqqat idza sama'u fatarat ko sabbi isma rabbikal a'la hal ataka hadithu ghashiya hal ata al insani hina ko sa'ala sa'ilun bi'adabin bi'adabin waqi' da makamantan duk wata ayar da za ta iya faduwa a ki duka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya furici da waɗannan ayoyin da waɗannan kallon to mai wancan ilimi mai wancan mulkin mai wancan buwayar mai wancan izzar da kasaita shi ne yake maganan nan to kamar yadda kike kallon sararin samaniya kimamaki yadda aka halicce ta yadda aka kera ta to haka nan a cikin ƙur'anin nan akwai abubuwan ban mamaki saboda ƙur'anin ya fito ne daga wajen wanda yake a kamun hakimin kuma wanda ya inganta komai allazi ahsana shay'in khalqa ko allazi ahsana shay'in khalaqahu wa insani min wanda ya kyautata halittar komai to a babun qur'ani maganar Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah ya yi kurici da wannan Kur'ani ya aiko manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam da wannan littafi mai albarka idan mutum ya fahimci wannan sai girman ƙur'ani da martabarsa da ƙimarsa ta ƙaru a idan shi za ki zo ki alwala ki tabbar da sallah saboda me saboda Allah ya ce ki alwala ki sallah ki tsaya ki tabbarta sallah ki raka'a ɗaya ki raka'a biyu ki raka'a uku hudu ki ruku'u ki sujada duk wa kike ma wannan Allah to wanda kike ma wannan ibada shine mai Qur'ani za ki tashi tun daga nan ki sai ci ki bukin ki kaza ki je umara ki je hajji wata kai shekara da shekaru tana tara kuɗi to wannan da wannan ibadar da zaki kina yi ne don neman yardar Allah wanda shi ne mai furuci da alƙur'ani littafin wanda za ki ma wannan ibada kina kokarin yin abin da ya kamata kina kokarin yin abin da yake daidai kina kokarin kauce ma abin da yake ba daidai ba saboda ne saboda girman Allah da tsoronsa to wanda kike tsoron nan shine mai Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa bai da farko bai da ƙarshe bai da iyaka masanin abin da yake koye masanin abin da yake bayyane masanin adadin nauyin duwatsu da muke gani da abin da suke koye da shi a ƙarƙashinsu masanin adadin ƙwayar ƙasa masanin adadin ganyayyaki masanin adadin halittun da suke cikin ruwa da tsuntsayen da suke shawagi a sararin samaniya da kwari da suke karkashin duwatsu da katako da bishiyoyi da dukkan wata halittar da za ki iya tunowa to masanin waɗannan halittun wanda ya halicce su to shine mun fahimta to kun ga wasu ɓangarori ne na rayuwarmu da duk kowane ɓangare in kika kalla zai da alaƙa da qur'ani alaƙa ta kai tsaye amma kuma ta sanadiyar wannan ɓangaren ko kallon wannan ɓangaren za ki ƙara gane man qur'ani to in muke gudun goro kan wanda ya halicce ki sai ki kalli halittar ki ki kalli yadda aka kera ki ki kalli gwanin cewa wajen halitta da suran ki da aka yi kunnuwanki bakin bakinki hanki rayuwar yadda kike mu'amalantar abubuwa na rayuwa ki sha iska ki ja iska ki ja numfashi ki aje ki ci abinci ki bacci to duk wanda ya miki wannan shine mai qur'ani mun fahimta sau da haka yanzu in kika buɗe baki kika ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim ki tuno da maganar wa kike maimaitawa ki tuno da maganar a wayayye kasaitacce isasshe ne kike maimaitawa wannan zai sa ki ba qur'ani martaba ki ba qur'ani daraja ki ba qur'ani kima ta musamman to ta wannan bangaren sai ki gangaro sai ki gane a shi. yau in aka ce wani ko wanda ya haddace qur'ani ashe ya cancanta ki martaba shi ya cancanta ki bashi kima ya cancanta ki bashi matsayi na musamman ba din saboda shi ba sai saboda kimar abin da ya taskance a cikin zuciyarsa ko kwakwalwarsa na qur'ani mun fahimta bangare na biyu bangaren da yake da alaka da dan sako duk lokacin da za ki ba da sako ko za ka ba da sako idan sakon ya zama mai daraja mai kima ba ka zaɓen kowa ba ka cin karo da kowa a kan titi ka ce sai ka ba shi sako mai daraja a'a sai ka yi zaɓe ko ba haka ba yanzu bari mana misali da abin da muka fi za mu fi ganewa mata kuna da 'ya'ya in kika tashi za ki aiki ɗaya daga cikin 'ya'yanki in kina da ƴaƴa biyar bakwai kina kallon kowane yaro in za ki bashi sako kina kallon yanayin sakon ko ba haka ba ba haka muke yi ba ba kowane sako bane kike ba kowane daga cikin ki akwai sakon da ga babban yaro gaban ɗanki amma sai ki ba wanda yake ƙasa da shi saboda wata falala ko wata fahimtar da Allah ya ba na ƙasa kila iya magana kila iya isar da sako kila shine ba shi sakon ya je ya isar yadda ya kamata kuma ya zo ya faɗa miki ya ta kasance wani za ki ba shi sakon sai in ya dawo sai kin ce to ya aka yi ba ku ta haka ko ba haka wani kuma zai zo ya ce na umma na manta ma yadda aka yi ko to amma ah, abin da ya yi shi abin da yake gani a wajen shi an yi isar da sako to kin ga anan sai da kanki kin iya bambanta waye ya fi kamata ki ba shi sako ki ba ki tura shi zuwa wani waje saboda yanayin sakon ko kuma saboda yanayin to idan muka dawo dan sako jakada tsakanin al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala a babin isar da Qur'ani shine manzon rahama sallallahu alaihi saboda kasancewar alkur'ani ya fi kowane littafi daraja ya fi kowane littafi matsayi sai Allah ya zafi dan sabon ya kasance ya fi dukkan jakadodi daraja da martaba Muhammad kenan sallallahu alaihi lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa to sai ya cancanta a shi kyautar da tafi kyautar da aka yi ma kowa lokacin da sakon da ya zo da shi ya ga zama gamamman sako ne zuwa ga kowa to sai ya cancanta ya cancanci gamammiyar falala da martaba da matsayi mun fahimta manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam a dukkan halittun Allah bayan Allah shine gaba da kowa shine wanda martabarsa ta daren ma kowace martaba sayyidul khalqi ajma'in sayyidul mursalin shugaban halittu shugaban manzannai duk wata falalar da Allah yake ba bawa ko manzon rahama sallallahu Allah ya ba shi darajar da tafi wannan da tafi darajar da ko martabar da aka ba wani bawa kun ba shi ba fuktar khala'iqa fi khalqi wa fi khuluqin wal mursalina ala ma hum bihi su'ada وفكهم كلهم قربا ومنزلة وفكهم زمنا وفكهم بلدا وفكهم ولد وفكهم حسبا وفكهم نسبا وفكهم نسبا وفكهم بلدا وفكهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بالحفظ منفردا kamar yadda mai hikima سوى cewa سوى يا رسول الله كافي dukkan manzannai kafi su fukta fuktar khala'ika fi khalqin wa fi khuluqin ka fi halittu gaba ɗaya ka fi mutane gaba ɗaya fi khalqin wa fi khuluqin yadda Allah ya suranta ka yanda aka kera ka sannan da haka nan kuma ta bangaren ɗabi'unka wa innaka la'ala khuluqin abu ko manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama yana kan ko ya siffantu da wasu kyawawan ɗabi'u wanda a tarihin al'umma gaba ɗaya ba a taɓa samun wasu ƙafafuwa guda biyu da suka taka doron ƙasa na wani ɗan adam da ya siffanta da wannan irin wannan ɗabi'un wa inna kala ala kulli kunawi fukal khalaiqa fi kulli wa fi khalqi wa fi khuluqi a wajen siffa ya fi kowa kyau a wajen ɗabi'a ya fi kowa kyau wannan yake nuna mana wani darasi a fakaice ashe idan Allah ya ba mutum kyawu na halitta to kyan bai cika sai ya sufanta da kyawun ɗabi'u mun fahimta in ba haka ba sai ya zama na wannan kyan bai da wata martaba bai da wani yi. a bangaren ɗabi'u manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk wani babi na ɗabi'a to ya riga ya kai mafi kololuwar daraja a babin tausayi babin jin kai babin rahama babin kyauta babin zumunci babin san alkhairi ga mutane babin ilmantarwa babin fasaha babin magana babin komai da abin da ya shafi ɗabi'un da abin da ya shafi siffofi duka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim mai tsananin tausayi mai jin حكد الخلائق في خلق وفي خلق والمرسلين على ما هم به سعدا haka nan annabawa da manzanai duk da irin martaba da kima da Allah ya ba su to manzon rahama sallallahu alaihi wasallam in an zo babu martabarsa da kimarsa tana sama da kimominsu da martabobinsu wa fuktahum kullahum qurban wa manzilatan ya ci gaba da cewa kafi fi su kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala su daraja ka su martaba Ka fi su fada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qurban wa manzilatan wa fuktahum zamanan wa fuktahum balada sannan a babin zamani zamaninka da al'ummarka dukkan dukkan waɗannan abubuwan sun fi ko waɗannan bangarorin sun fi martaba da kima a kan martabar da aka ba al'ummomin annabawan da suka gabace ka kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tabbatar da fifikon wannan al'ummar cewa wannan al'ummar tana da wani matsayi da martaba da fifiko da daraja da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da sauran al'ummomi saboda wata siffar da wannan al'ummar ta sukanta da shi na san alkhairi ga mutane ilmantarwa da jan hankalin al'umma zuwa ga abin da yake daidai da hana su ko kuma yi musu wa'azi a kan kashe abin da yake ba daidai ba eh, mai hikima ya ce wa fukta hun hasaban wa fukta hun nasaban a babin dangi da tsatso duka manzan rahama ta sallama kai jagora ne a wannan babin kana sama da kowa sannan a babin 'ya'ya da waɗanda suka fito ta tsatsanta duka ya rasu lahi. Allah ya maka baiwa ya maka martaba ta musamman to a takaice a shayin? sai ce wa fuktahum shir'atan ja'al kitabu biha muhaiminan nasikan bi subbin farida sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wata baiwar har wala yau sai aka bata wata shari'a wacce shari'ar ta tadaran masauran shari'o'i shari'ar ta tana da wani matsayi na musamman fifiko a can sauran shari'o'i sannan littafin da Allah ya baka sabon da ka zo da shi na cikan ne ya shafa sauran shari'o'in da suka gabata ya shafa sauran littattafan da suka gabata saboda ne ya haɗa abin da ke cikin waɗancan littattafan da ƙari akan abin da suka kunsa bisa abin da al'umma suke bukata duk wata shari'a duk wani littafi yana da alaƙa ne da wani zamani na musamman amma shari'ar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba ta da ba a iyakance ta da wani zamani ba littafin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alqur'ani bai da alaƙa da iyakance shi da wani zamani yana da alaka da zamanin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai tabi'ai shekara 100 bayan hijira shekara 200 shekara 300 shekara 1000 shekara 1400 da abin da muke ciki yanzu shekarun da za su zo nan gaba har zuwa ƙarshen duniya har dai ƙarshen qur'ani shine littafi na ƙarshe shine haske maganin duhu shine raba gaddama ga al'umma shi ne wanda zai haskaka ma al'umma hanyar tsira da tafarkin dace alkur'ani ke na cikin mun hubbi munfarida sai mai hikima yake kuma shi ne littafi ɗaya tilo wanda Allah ya yi alkawarin kare shi daga a canza abin da yake ciki ta ɓangaren saƙonni, ta ɓangaren kalmomi ta ɓangaren jimloli ta ɓangaren a ƙoƙarin batar da shi a bayan kasa duk ba zai yi ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz Allah subhanahu ta'ala ya ce mu ne muka saukar da wannan alqur'ani sannan kuma wallahi mu ne za mu kare shi mu kare martabarsa mu kare lafizansa mu kare sakonninsa saboda me saboda yana da daraja da martaba ta musamman a karkashin wannan ayar malamai suna cewa wannan ayar ita kanta tana ba da saƙo na musamman akan martaban ma'abota ƙwar'ani tun da dai allah ya yi alkawarin zai kare ƙwar'ani to su ma ma'abota ƙwar'ani za su samu wata irin kariya ta musamman daidai gwargwadon rukunsu da ƙwar'ani mun fahimta saboda ne saboda suna ɗauke da ƙwar'ani to daidai gwargwadon yadda kai ruko da qur'ani daidai gwargwadon yadda ka zama da shi jagoranka a cikin rayuwarka daidai gwargwadon yadda za ka samu kulawa daga Allah subhanahu wa ta'ala da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ah, wannan shine bangare biyu daga cikin ɓangarorin da suke da alaƙa da ɗan sako ko jakada wanda ya zo da sako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kamar yanda muka ambata an ba manta ba bangarori guda uku da suke nuna kimar kimar Qur'ani bangare na uku shine abinda alqur'ani ya kunsa to idan ka zo babun abinda alqur'ani ya kunsa babu wani littafi da ido suka idanu suka taba gani ko kunnuwa suka taba ji ko hannu ya taba rikewa ko aka ba da labari wanda ya kunshi abin da ƙwar'ani ya kunsa ta ɓangaren saƙonninsa ta ɓangaren shiryarwarsa ta ɓangaren kiran da yake yi zuwa ga tafarkin tsira ta ɓangaren tarbiyyantar da daidaikunmu tarbiyyantar da al'ummomi tarbiyyantar da ɗan kasuwa manomi jagora iyaye 'ya'ya malamai masu mulki masu faɗa a ji kowa a cikin al'umma kowane ɓangare na al'umma yana da sako na musamman a cikin ƙwar'ani wanda zai ji kamar da shi ake ina fata mun gane in ka zo babu zamantakewa na aure sai ka ɗauka cewa sakonnin da suke cikin ƙwar'ani a wannan babin kai ka ce kawai ƙur'ani an saukar da shi ne domin ya tattauna a kan wannan bangar? in ka koma kasuwanci magana ke nan, in ka koma babin zamantakewa na yau da kullum da yadda za a samu jituwa da fahimtar juna a cikin al'umma a'a da yadda za a yi solving in social problems matsaloli a cikin al'umma wai shin wasu abubuwa ne ma suke kawo ma al'umma matsaloli ƙur'ani ya maka bayani to ya za a yi a kauce musu an baka bayani so tun kafin matsalolin su faru an baka labarin matsalolin ko an faɗa maka solution sun su da yadda za a fita daga cikin waɗannan matsaloli wannan yake ƙara nuna miki martabar ƙur'ani to abu na hudu wanda za ki goya da shi ko za mu goya da shi a matsayin abin da ke nuna martabar ƙur'ani shine al'ummar da aka turo ma ƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tunda wannan al'ummar ta fi sauran al'ummomi martaba da kima to wannan yana hukunta manzan da za a aiko mata ya fi sauran manzannai martaba sannan kuma sakon da manzan zai zo da shi ya kasance ya fi sauran saƙonnin martaba da kima ina fata mun gane to waɗannan ɓangarori kaɗan ne daga cikin ɓangarori guda hudu wanda muka ambata kaɗan ne daga cikin ɓangarori da suke nuna girma da martaba na wannan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana to wannan ɓangaren shi zai kai waɗannan ɓangarorin guda hudu shi zai taimake ke su gane girman wanda ya haddace ƙur'ani, girman ma'abocin ƙur'ani, girman wanda yake haddakuwa da ƙur'ani. girman wanda yake koyar rayuwansa daga ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina yatluna kitaballah wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyin ya bayyana martaba da kimar masu ƙur'ani ma'abota ƙur'ani masu lazimtar karanta shi ba karatu kadai ba kuma suna aiki da abin da suke karanta Allah ya ce suna da wani lada da matsayi na musamman kasuwancin da suke kasuwanci ne da babu asara a ciki kullum riba za hannuwansu za su rika kirgawa su kirga ribar kwanciyar hankali su kirga ribar natsuwa su kirga ribar walwalan zuci da annasuwarka su kirga ribar kaifin basira da hangen nesa da tsaftataccen tunani su kirga ribar martaba da kima a cikin mutane su kirga ribar ladin da za ka rika samu duk lokacin da suka yi kurki da harafi ɗaya na ƙwar'ani su kirga ribar rayuwa rayuwa mai albarka su kirga ribar kyakkyawan ƙarshe don duk ma'abocin qur'ani wanda ya riko da qur'ani irin rukun da ya kamata to insha Allah da yardar Allah zai samu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya azurta haka nan su kirga ribar natsuwa a cikin kabarinsu wanda ya rayuwa kyakkyawar rayuwa da zumunci da ƙur'ani kur'ani zai zama masa haske a cikin kamarinsa Allah ya azurta mu hakanan su kirga ribar kasancewarsu masu daraja masu kima masu matsayi na musamman idan Allah ya tashi kiyama me kake nema ai ina jin duk abin da mutum yake nema a rayuwa to bai wuce waɗannan abubuwa ba bai wuce waɗannan abubuwan ba natsuwar zuci Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wa آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر zikirin ألا بذكر الله تطمئن Kuma shugaban zikiri a wannan babin shine alqur'ani saboda a ayar gaba Allah ya tabbatar da haka inda yake cewa kazalika ma arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن سي الله يتبت دا قوى أمبت القرآن ومن أنونا من سوى ذكر الله لأك أمبت أبايا جاغورا أو النظام شيني القرآن آه ma'abocin ƙur'ani zai kirga ribar kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana daga cikin ribar da zai samu shine ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa kuma waye baya son wannan kusanci din kusanci zuci da Allah subhanahu wa alama ce daga cin alamomin cewa za a samu kusanci idan an kuma ga Allah subhanahu wa saboda ƙur'ani tunda mun tabbatar da cewa magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to ashe daidai zumuncinka da maganar Allah da rukon da za ka yi mata da kimanta ta da za ka yi daidai gwargwadon kusancin da za ka samu zuwa ga mai magana mun fahimta bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci wata martabar da kima na abota qur'ani sun ma'auratan kitaban da zina sabaina min ibadina fannin hun zali mulinaki wa min hun muktafina wa min hun sabiqun bi khairati bi idnillah zalika huwa al-fadlu al-kabir jannatu adinin yadkhuluna sai Allah ya musu kudin gora gaba daya jannatu adinin yadkhuluna ma'abuta qur'ani da waɗanda suka danyi sakaci da waɗanda suka yi abinda ya kamata amma dai duka suna cikin da'irar ruko da qur'ani da martaba shi da hasakuwa da haskensa da ƙoƙarin koyar rayuwa da ibada daga ƙur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan bayan Allah Allah ya musu bishara da cewa duka aljanna za su shiga Allah ya azurta mu da samun wannan kalma daga cikin ribar da mutum zai samu ta ƙur'ani a matsayinsa na mai riko da ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani shine duk wata siffar da ta sani na ƙur'ani to ma'abocin ƙur'ani yana samun wani ɓangare na wannan siffar daidai gwargwadon rukon shi da ƙur'ani misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alun Qur'anin nan daukaka ce martaba ce ga al'ummarka sannan martaba ce gare ka ya lalla ɗaukaka ta musamman kaga sai Allah ya ambace shi fikir ko wanda zai ba ku kima da martaba ya wanzan da ambatanku a bayan ƙasa to ƙur'ani yana ba ma'abocinsa wannan martaba. ta sanadiyar ƙur'ani sai ka samu martaba da kima wacce idan aka cire martabar ƙur'ani a cikin rayuwanka sai ka kai ba kowa bane ko kai ba kowa bane amma ta sanadiyar ƙur'ani sai ka samu martaba sai ka samu kima inna allaha yarfa'u bi hadha alquran aqwaman wa yab'u bihi akharin Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka martaba. wasu daga cikin mutane ta sanadiyar wannan littafin wasu kuma yana cikar da su saboda sakaci da rashin kimanta Qur'ani da su misali na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ƙur'ani a matsayin nur ma'ana haske maganin duhu hasken ne, hasken zuci hasken rayuwa ko haske a kabari haske a kiyama to ke ma baiwar Allah za ki samu wani haske na musamman daidai gwargwadon yadda kika yi riko da Qur'ani qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا حتى الله سبحانه وتعالى يكتب القرآن نور على مر الزمان تحلق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى يا قارئ القرآن لست بقارئ حتى تكون لما قرأت مطبقا يعني كما يكتب القرآن أنه ونحكي لنا مسمى alamar zamani ta allaka wanda hasken shi shi bai disashewa yanda ƙarfin wutan ko hasken yake da haka yake kullum ma sai dai ya ƙara kyalkyali ya ƙara bayyana haskensa wa hudan min rahmani dina bihi lis-salihati wa lil-makarimi wa tuqa qur'ani shari'a ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala Kayan ƙur'ani ba su da alaka keɓantacciyar alaƙa da wani zamani dukkan wata ayar da kika ji an saukar a ƙur'ani tana da alaƙa da zamanin da aka saukar da ita tana da alaƙa da zamanin da zai biyo baya ina fata mun gane to a ƙarshe ne hikima sai yake cewa ya kari alƙur'ani lasta bi in hatta ta kuna lima qara'ta da ƙarshe ma abuciyar karanta ƙur'ani ki gane cewa wannan hasken da ake cewa za ka samu ba za ka same shi ba sai ka zama mai tsabbaka ko mai aiki da abin da ka sani na ƙur'ani mun fahimta ko saboda haka mu yi da gaske in muna so mu shiga da'irar ma'abota ƙur'ani to daga cikin hanyoyin shi ne abin da muke yi yanzu na lazimtar makarantun ƙur'ani lazumtar haddar ƙur'ani to amma ba wannan kaɗai ba sai an masa ado sai an masa kawa da aiki da abin da ake karantawa ku dinnan iyaye mata kuna da martaba kuna da kima kuna da matsayi na musamman wallahi al'azim ku ne cikin al'umma to idan muka sami irin ku kuna da zumtar makarantu kuna fahimtar littafin Allah kuna fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kuna fahimtar yadda za a yi ibada a fikihunci abauta ma Allah kuna fahimtar tsantsar tatacciyar aqida to al'ummar mu ba ta da matsala ba za ta fuskanci wata eh, annobar ko dagwalgwalewar tarbiyya da aqida saboda duk wani ya ɗa daga ina yake fitowa daga gidansu wa yake kula da al'awarin tarbiyyarsa mahaifiyarsa ko wata innansa ko wata kakansa ko wata yar babansu ko ma wace ce dai akwai mace a cikin rayuwar shi yasa ake cewa wara a kulli rajulin azim imra'atun azima duk lokacin da ka ga wani bajimin mutum a cikin al'umma wani mai faɗa aji wani ƙasaitacce wanda ya isa a wani fage to in ka koma bayan tarihi a baya a tarihi ka sai ga akwai wata mace ce da ta dana ko ta aza harsashin gina shi da kera shi har ya kai inda ya ko ba haka ba kowaye sai kin ga a cikin rayuwarsa akwai mace balma don ku gane kimanku da martafarku bai tsaya a kasancewar ku lokacin tarbiyyar ƴaƴan ba ku har manyan ma maza ma kuna tarbiyyar su amma ga wacce ta gane matar aure tana tarbiyyar mijinta tana tar ko ba kwayi yawwa to a kare matar aure tana so ita ita tarbiyyar mace ba ta tsaya a babin wai tana tarbiyyar yaro karami ba har da babban yaro har da babban yaro ana tarbiyarsa amma ga wacce ta gane ga wacce ta fahimci kimarsa da matsayinta sannan ga shi ma namijin da ya fahimci kimar matar da matsayinta saboda abin dole tsakani da Allah bangarori biyu ne ka kimanta ta ta kimar ka kimanta ta ka yadda da cewa kwakwalwarta za ka iya fitar da kyakkyawar da tsakwataccen tunani wanda zai taimace ka ya baka kyakkyawar shawara ina fata mun gane to amma ke ma a matakin farko dole ne sai kin nuna kanki a matsayin mai hangen nesa mai iya kama kwakwalwar miji ta bangaren shawarwari da abin da zaki na sai ki mai tarbiyya ki sai ta ce so abin da nake so in kai gare shi anan mu fahimci kimar mu fahimci kuma irin gudunmawar da za mu iya bayarwa muna magana akan ma'abota ƙwar'ani to ki fahimci cewa za ki iya ke ki zama ma'abociyar ƙwar'ani ida directly ko indirectly za ki iya zama kai tsaye ma'abuciyar ƙur'ani ta ɓangaren ki ruko da ƙur'ani ki haddace shi in za ki iya ko ki haddace wani ɓangare mai yawa ko kaso mai tsoka na ƙur'ani kuma ki rika ƙoƙarin fahimtar aya ɗaya biyu gidan ke kasance gida ne na ƙur'ani da sauran cikin zama ma'abuciyar ƙur'ani wannan kai tsaye kenan za ki iya zama kai tsaye sannan kuma indirectly ke ki zama haka sannan ki samar da ƴaƴan da za su zama haka yanzu ne ya fi daɗi a ce ki kalli ɗanki muhammadu ko ahmadu ko habibu ko abubakar to abubakar kike da shi yau ya haddasa qur'ani kana da abubakar ko ya haddace kuma to masha Allah muna miki murna ki ga ɗanki ko ƴarki ta haddasa qur'ani Kina kabari kin samar da wani ma'addacin qur'ani wanda zai kadaita Allah zai yi tafsiri ya ya karanta qur'ani yayi sujada yayi ruku da tsaftataccen tsaftatacciyar akida da tarbiyya mai kyau ai wannan baki mutu ba baki mutu ba wallahi kina kabari kin bar irin wannan bayar kin bar ya'ya masu wannan siffar to kina nan da rai قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات da كما yake أقول akwai mutanen da sun mutu amma suna nan ba su mutu ba a cikin mutane ko dai ta da mun ko su ko wani abu nasu na alkhairi da suka shuka wa aka qaumun wa hum fil nasi amwatu wasu kuma ga sunan suna ci su koshi eh, jikin ya abin nan an gina shi ta bangaren zahiri physical appearance amma kuma a mace suke saboda ba manufa babu tunani ba su samar da mai manufa ba ba su samar da mai tunani ba su zero sun samar da additional ba ma zero ba additional zero zero biyu ko uku to ke din nan ki gane cewa za ki iya kaiwa sannan za ki iya sanya ma wani tsani shi ma ya taka ya kai sai ki zama ke hamilatul qur'an ki samar da hamilul qur'an ta tarbiyyar tarbiyyar da zaki mai aiki kila kina da burin ina ma da ina da kuruciya in kai in yi kaza to zaki iya kaiwa wannan burin ko da baki kai ba ta hanya biyu kina da burin ki ci gaba da yi ko da kin san a zahiri zai wahala ki kai amma ki burin kuma ki ci gaba da rayuwa wajen tabbatar da burin sai Allah ya baki ladan burin sannan kuma ki ɗaura ‘ya'yanki a kan wannan burin ki kai sai ya zama na kin kai ba extension shi yasa ake so kar ki yadda ki rayu ba ki da buri bari in faɗa mana wasu abubuwa a takaice ba mu da lokacin da za su taimake mu tunda mun ambaci buri wasu abubuwa da za su taimake mu a rayuwa wasu abubuwan da suke da alaƙa da duk wani abu na rayuwarka waɗannan abubuwan kowaye mutum a rayuwar nan yana bukatar a matsayin ki na mai burin ɗanki a haddace ƙwar'ani a matsayin ki na mai sanyi ta samar da kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'yanki a matsayinki na 'yar kasuwa a matsayinki na mai ɗan gidan abinci a matsayinki na mai ɗar karamar sana'a a matsayinki na uwa a matsayinki na 'ya a matsayina na uba a matsayina na ɗa a matsayina na ɗalibin ilimi a matsayinka na malami a matsayinka na jagora a matsayin kowa yana buƙatar wannan kuma fahimtar waɗannan abubuwan suna canza rayuwar mutum duk lokacin da na tuno da waɗannan abubuwan suna canza min feki suna farkar da ni daga gyangyaɗi na ko bacci na suna taimako na da taimakon Allah wajen dagewa akan ba waɗannan abubuwan su ne kamar haka abu na farko uwa ko ɗan uwa ka zama mai buri a rayuwa ya zama kana da buri ambition manufa ina da buri me yasa na ce haka a takaice ba mu da lokaci amma yanzu misali burin mutum shi ke bambanta shi da dabba me burin dabba ta fito ta yi gara nan ba a gari ta ci abinci ta yi bacci a yanka ta Cikin alifu hajila ya iya hashuna a dinta zuwa z ko z dinta kenan amma kai burinka ba haka ba ne shi ya sa duk sanda mutum ya zama bai da buri sai ya zama na jikin ne a zahiri amma zuciyarta dabbobi mun fahimta shi yasa lokacin da waɗanda suka ki imani suka fita daga suka zara zukatansu daga babban buri ne babban buri bauta ma Allah da samun aljanna sai Allah ya kira su da ka kal an'ami bal hum abal ashe abin da yake sa mutum ya zama mutum ya bambance shi da mutum mutumi shine burinsa daga ciki kenan burinsa shi yasa masu hikima suke cewa faɗa mun burin ka zan faɗa maka kai waye Mare da gaske kuma haka ne yanzu ki faɗa mun burin ki zan faɗa miki kai wace da kin ce mun buri na wallahi in gana canza kayan ɗaki sai na gane burin ga zan nemi wata mace gaba da fira bai, saboda mai wannan ba ya fira ba ki cikin tosai daga nan sai mene mun fahimta amma wata misali sai na ga tana sai da sabulu wata tana yin sana'a sai na ce me burin ki da wannan sana'a wallahi hanyoyin samun kuɗi sun mana karanci da ni da mijina ina neman abin da zai taimake mu in taimake ya taimake mu samu rufin asiri wannan ta sa duk da kuma ta wannan sana'ar za ta iya zuwa ta kayan ɗaki za ta iya zuwa ta kaza za ta iya zuwa ta kaza amma ba tana yi don kayan ɗakin ba ne mun gane bambancin so shi kayan ɗakin a hanya ne ya biyo mun fahimta shi yasa wacce take da burin kayan ɗaki ko da wani abun da ya zo mafi alkhairi ne ba za ta yi ba sai ta tsaya ta shagalta da kayan ɗaki mun fahimta ko wani mai burin ka wallahi buri na in ji gayu in fito ta shi ne buri zai da buri hakan ba buri ba ne mun fahimta san sam sam mun fahimci wannan wannan yana da matukar muhimmanci a rayuwa me burin ki yanzu kina shekara talatin arba'in me burin ki burin ki ƴaƴan ki? burin ki a kan kanki kin taba tunanin wani da nake rayuwar nan wani ya buri na kawai haka nake aure nake rayuwar aure in bacci in tashi in ji kawai shikenan ko ina da wata manufa abu na biyu mai matukar muhimmanci duk abin da kike yi ko kake yi tambayi kanki me yasa kike yin wannan abu yanzu kina zuwa makaranta me yasa kike zuwa makaranta da kin ansa wannan tambayar zaki tunanin ki ya fara canza ko ba haka ba za ki ji tunanin a fara sanya me sa nike zuwa makaranta me sa nike wannan kasuwancin yanzu wacce take kasuwanci misali sabulu ko dinki ko wani abu yan kananan sana'o'in nan masu muhimmanci wacce take yi idan ta tambayi kanta me yasa take yi ansa shi zai sa mu ga ya za ta kashe kuɗin mun fahimta idan tana yi ne don ta rufa ma kansa asiri to bayan da za a yi ta ɗauki kuɗin ta kashe shi akan abin da bai da alaƙa da samun rufin asiri mun fahimta wacce ta fito daga gida ta zo makaranta da niyyar ta tambayi kanta wani yasa nake zuwa makaranta nan don in samu yardar Allah in ilmantu ba za ta zo sai ta surutu ba kawai ba za ta zo yau gobe jibi ta ki zuwa ba kun gane yadda tambayar nan za ta yi ko matakin tunaninka ko me yasa ne aure ne wani me yasa ne aure me yasa zan yi aure wannan zai taimaka ki san irin mijin da za ki aura in san irin matar da zan aura saboda wannan tambayar yanzu na yi auren already muna da ɗaya muna abin nan to me yasa nake wannan rayuwar ta auren da mijina da kin ansa wannan tambayar. za ki ga wasu matsaloli sun fara rubuwa a rayuwarki ta aure na yi auren nan ne mun yardar Allah to ashe a hanyar yardar Allah za ki fara da matsaloli dole sai kin yi hakuri? yanzu haƙurin ba kina yin ne don haƙurin ba kina yin haƙuri ne na neman yardar Allah haƙurin ki sai ya zama da lada mun fahimta to wasu tunani ne na bangarori wanda suke da alaka da bangarori da yawa na rayuwa a gurguje abu na uku ko kai waye a kowane fage na rayuwa in Allah ya yarda za a ga a cikin wannan fagen akwai wanda suka riga ka shiga wannan fagen dole ne akwai yayyinka akwai limamai kai mamu to sun ci riba kuma a rayuwar sun ci nasara to ka koya daga wajensu kaga wannan zai sa mutum ba zai zama mai girman kai ba zai zama ra'ayin shi kullum mai sarki ba ma urikum illa ma raba. mun gane sannan zai rika koya duk mai koyan abu ba zai yi nadama ba duk wanda ya ɗauka ya iya so daga lokacin da rashin giyawarsa za ta bayyana shi yasa ko sana'a ce yanzu kina wata sana'a ko da hanjin ligidi ne hmm? na jin rabon da faɗi wannan kalmar gashi an fi shekara ban san ya ake na iya sunowa da hanjin ligidi <laughs> gaskiya yan bude kara talatin na jin mafa ita wannan kalma jin ligidi to me ligidin eh? menene ligidin da Allah a nan ba mu fahida Allah ya zama dace so ko da an jin ligidi da garin bude duk suke siyarwa ko shi ma da dandan ne ko so a takaice kowace irin sana'a suke akwai wasu mata a unguwarsu ko a garin wanda suke irin wannan sana'ar ko makamanciyar ta toki ki koya daga wajen ba wai in wance ta fara yin sana'ar kaza sai ma kawai sai ki zo ki ce to koya daga wajen ta bari irin sana'ar ba sai ki ga gidaje a unguwa duka ana sana'a iri duk kun kashe mai sunan ku kasuwa ba a haka da wannan gidan sun fara sana'a kaza ku tsaya mana ko dun kun ji mun shiga layin ku kuma daga amalatul qur'an mun gangaro to to to yana daga cikin fahimtar qur'ani diversification za mu zo mu magana akan shi idan mun samu dama kar a tare a waje daya wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل شركة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan ayar tana magana akan bayan an magana akan yaƙi ne sai Allah ya ce to ba ana nufin duk mu'minai su tare su je yaki bane a'a wasu su ilimi wasu su kaza to in an ba a babin sana'a kuma a sana'ar kaza ba ana nufin duk ku taru kowa anguwa gidaje duk sana'a ɗaya ake yi ƙawaye wannan sai ta rika sana'ar kaza duk sauran ƙawayen sai ta rika siyan wannan abun a wajenta an karfafe ta sai kuma wata ta buɗe wata sana'ar kaza sai duka mu ko mu karfafe ta mu rika siya a wajenta sai wata ta kullo da sana'a kaza dukkan mu yanzu kun san wani abu makarantar nan adadin kuna da yawan gaske to ku a makarantar nan da kanku za ku iya karfafan kanku wata sai ta fara sana'ar ɗan kunnaye to bai kamata wata ta je ta siyo ɗan kunnaye daga waje ba sai ku ku rika siyar ma juna sai in wata ta hango wani ɗan kunne da wani yari mai kyau a wasu shaguna sai ta ce ma wannan mai sana'ar ki je ki siyo a waje kaza ki ɗaura riba mu siya a waje kun gane wato ina faɗan wannan maganar kuna dariya amma wata hanya ce da za ku karfafa kanku ba ku sani ba muna da makaranta muna da mata a makarantar sun kai ɗari biyar sun kai dubu ɗaya to ai alkhairi ya zo makarantar wallahi a cikin shekara biyu ko za ku karfafi kanku ta inda ba ku tunani za ku yaki talauci har ya farce arce daga cikin wata Allah ya ba ta ta iya zaben tabba, ta san ta zamani ta san mai fatan mai kyau ta san atamfar da an yi dinki da ita za ta ba da ma'ana so sai ta bude harkar siyar da atamfofi yan makaranta mu ɗari biyar mai wasiya cewa don Allah duk wacce za ta sai a tabbatar ka siya a wajenta ta ci riban naira ɗari sai yanzu fa kya so yar wanke ta ci riban ɗari da ke in kin je yanzu jin shagon wani an miki ragin naira ɗari ko ɗari biyu sai wancan wanan wanda ba ku da wata alaka ta ilimi da shi kin gwammace ya ciri ya karu yar gwanci ba kya so ta karu sai wannan fa za su fiya da niyya ne wancan mutumin idan kika je kika yi mai ah, siyayya ba ki da ladin yi masa siyayya amma wannan ƴan uwar taki in kika yi da lada niyyar ki karfafe ta wallahi kina da lada yanzu mun kai mu ɗari biyar a makaranta misali sai wata ta zo da atamfofi sai aka ɗaura mata riban ɗari ɗari biyu dukkan mun taimake ta ko mu taimake ta wata wata baba ce a cikin mu ita kuma Allah ya yassare mata iya yin garin dan wake kun san dan wake babban masoyi ne kwarai da gaske dan wake babban masoyi ne kwarai dan wake babban masoyi ne wallahi wata rana <laughs> na ci na ci dan wake bari mu dan yi raha kaɗan na ci dan wake na ci dan wake sai na yi tunani na ce kai wai ya dan waken aljanna zai kasance <laughs> haka nan wata rana na taɓa sunan wake na yi tunanin cewa wani wata mata ce ta fara tunanin a haɗa ɗan wake na to a takaice ina ina ina faɗaɗa mana tunanin wata babu a cikin ta iya haɗa garin ɗan wake da yadda za a haɗa fulawarsa da kaza da kaza sai mu ce to baba in kuna da wasu shawarwari na yadda za ka inganta a zamanantar da wannan garin sai a faɗa masa ita sai ta rika yi mu karfafe ta yanzu dan Allah idan dukkan ku nan duk ɗan waken da za a ci a gidajenku ana siya ne daga wajen wata baba kuma aka yi dace da irin mazajen irin na ne masoyan ɗan wake ya kuke tunani to wata kuma garin yajin ɗan waken ta iya wata garin kunu wata kaza tsakanin kunan sai ku ƙarfafi juna so makarantar mu shekara talatin muna makaranta ba wai kawai an abi buraira za a yi ta karantawa ba ba wai kawai ayoyi da tafsiri za a yi ta yi kebiya hadda makarantar mu makarantun mu su zama wata hanyoyi na karfafan junan mu sai ki ga saki fito makarantar kina jin sha'awar ki fito saboda fa'idojin da zaki samu ni wannan tunanin wata wata gasanin da yawa suna sa nikabi to wata ta zama ita kadai za ta siyar da nikabi kowa ya siya a wajenta wata hijabi ne ko da a kusa da gidana akwai shagon da ake sai da yaji a in siya na yan makarantar mu da wannan niyya to ina wata takalmi sallah ta zo wato abin ya wuce da muke tunani sallah ta zo za a kai kaza za a kai kaza to sai a ce to wancan kaza kaza har ni ku rika yi akan wannan malamai su karfafe ku hanya ce mai zaman kanta wajen ci gaba to mu abin da ya jawo mana wannan maganar shine yadda za mu rika koyan abubuwa daga wajen waɗanda muke tare da su abu na ƙarshe saboda yanayin lokaci ba sai na ambace su duka ba wani lokacin an samu dama ko a wani karatun in Allah ya sa mun tuna ma ambace su insha Allah abu na gaba shine ki yi kokarin a rayuwarki ki rika gane me ba ki iya ba ki rika koya ya sha bambam da na farkon na farkon ina da manufar gwanan cewa a karatu sosai in duba a karatun waye ya ci nasara a rayuwa in koya daga wajensa wannan kuma a'a a rayuwa ce gaba ɗaya rayuwa ta ina ne wasu ɓangarorin da nike da rauni a cikinsu nike so in karfafe su in inganta rayuwata barin mana tun da mata ne nan majority barin misali da abin da nan da nan za ku gane wata yanzu ta fi shekara ashirin tana girki amma har yanzu ga wani girki shahararre ba ta iya ba wannan kuskure ne kuma kila dambu malam farko yanzu wata ta dinga maka girki iri da yake nan yau gobe a haka ki koyi abubuwa da yawa mun fahimta koyi abubuwa da yawa komai a rayuwa ba wai babin karatu a ta karatu shi ma daga cin karatun karatun rayuwa ki inganta ki a kan abin da ya shafi girke-girke duk wani sabon samfarin girki in ya fito kamar yadda miyanki ke tsinkewa idan wata sabuwar a tamfata bayyana to miyanki ya tsinke a kan wani girki wani kaza wani kaza wani kaza mun fahimta idan mutum yana wannan to yana building skills ɗinsa yana kan ah, to a babin karatu me yasa aka sa muku qur'ani aka sa hadisi aka sa fiqh aka sa sira shi ne bangarori bangarori da inda an so sai a ce ƙur'ani kaɗai za ku rika yi amma ku nan ku taɓa can ku taɓa can so ba daidai bane kawai ki iya jalof ita kadai a ki iya kaza ki iya kaza ki iya kaza mun fahimta to a babin ba jirki kaɗai ba a'a wata matar raunin ta gida wannan kuskure ne in kika shiga ɗakin ta kaman yaki akai kamar yara sun yi tv e a ɗakinta hmm? haka akwai matsala to ki gane me rauni na ya kamata in gyara wata rauninka ah, abin da ya shafi tsafta wata rauninta abin da ya shafi rashin furuci mai kyau shi yadda kina da wannan matsalan shi ya fi kanki ki gyara so personal assessment ne kun san Allah wannan abin zai canza rayuwar ku fiye da yadda kuke tunani din in na yadda ah, me yasa zan je wajen likita saboda na yadda ban da lafiya in ban yadda ban da lafiya ba ba zan je ba to ko in ba ki yadda ba ki da lafiya ba to ki yadda da ciwon ki a ki yadda ki mutu da ciwon ki mun fahimta har ka kai matakin da ba laifi ba ne kana tare da abokinka kina tare da kawarki kila ma kina tare da babbar masoyiyar ki kishiyar ki kenan sai ki ce mata wancan ne matsaloli na da Allah faɗa min nasiha akan matsaloli na mu sai babbar masoyiyar ki kishiya sai ta ce da ke ai matsaloli ki ba haka mana ba ita ce babbar masoyiyar babbar masoyiya mana an kawo matsala ko so na janye babban masoyiya mai martaba mai daraja eh, kishiya sai ki tambaye ta misali ba lallai ta kishiya na kawo misali ne dai shi kaza ko kishiyar in daɗi ya yi inda zama ya daɗi me matsala wance zama mun madubi in zama miki madubi da Allah ne wasu matsaloli ne ce ganin matsaloli na da ya kamata in gyara a to matsalin matsalolin ki a matsayina na kishi ki kara ado kina sakaci da abin da ya shafa domin ha ki kaza ki kaza kina dan yin latti wajen girki ki kara yi akan lokaci a na fahimci mai gidan nan namu yana son kaza to ki rika yi mana duk wannan ba zai shiga kwakwalwar wato a takaice babban sabon na dan shigar da raha ne kawai din a murmushi kuma in samu ladan ku to amma babban shi shine ki fahimci cewa dai koya kike ni ma in fahimci koya nike ni dinnan ina da matsaloli ba ni dinnan da nike magana in aka kirke ne za ka ce mai matsaloli na zan kirgo muku haka in kara haka da ya sun kafa da na ko'ina ma har da kunnuwa in ki kirga da su sai ina da matsala ta sa ina da kuma da gaske ne ina da su to sanin ina da su da yarda da su kullum za su ka kokarin in rika ragewa in rika ragewa in rika mun fahimta to abu na karshe sai mu rufe da daga cikin waɗannan ɓangarori masu muhimmanci a rayuwa shine ki gane cewa a rayuwarki ko ni in gane cewa a rayuwata ina kan hanya ta isa birnin buri ina so in ci wata nasara ina cikin tafiya to akwai wasu abubuwan da za su zo masu fi gana din su mantar da ni buri misali ina da buri a kan ƴaƴana su zama masu tarbiyya hakan sai mai gida ya ce zai mai kishiya wannan abu ne mai ganka ya mantar da kai burinka karki shagala da matsalar ya ki manta da primary assignment din primary ambition din babban manufarki distraction ne wannan wani abu ne da zai janye tunanin shi to kai ki tsaya wallahi wata matar tana da kyakkyawan buri a kan ƴaƴanta amma daga ran da ta shagalta da al'amarin kishiya sai ta tsawarware ta zama ba kai kishiya har ta manta da abin nan baya faruwa kai ya kwance baya baya faruwa yana faruwa to idan kina da manufarki a rayuwa kishiya manufa ce a rayuwa kishiya ba manufa bace a rayuwa ba buri bace a rayuwa ma a wajen wata ko ba sai na ba to tun da ba manufa ba ce a rayuwa to karki yadda abin da ba manufar ki ba a rayuwa ya shigo ya narkar miki da manufar ki kuma mun fahimta wannan yana da muhimmanci ko da muhimmanci to remain focused kina kan yanzu kin tashi daga kaduna misali kin sa mai a mota kin yi komai kin kama hanya za ki tafi abuja misali kina cikin tafiya kawai sai kika ga wasu yara suna dambe misali a kan hanya kawai sai ki ce ma direban da kuke tafiya a ah, yi fakin da allah bari mu kalla damben nan an fara damba ba a gama ba to da alaman damban nan zai kai dare a to ai za mu iya ya da zango a nan har a gama da akwai hankali a ciki to kamar haka kamar shi ne misalin wanda yake da manufa na ba mu misalin da zai bayyana wawancin mai yin haka shi yasa na ɗauko mana wani misali bambara kai to shi ne misalin mutumin da yake da manufa yake kan tafiya akan manufa kawai sai wani abu ya zo gefe kuma ya shagaltar da shi mun fahimta sau da haka kina da manufarki ci gaba da manufarki ci gaba da rayuwa a kan sannan babu mamaki kina cikin tafiya su fuskanci matsala a rayuwar shi a kan manufarki matsalar kila a babin tarbiyya Allah ya jarabu mutum da matsaloli a kan daya a Allah ya jarabu mutum da wani kunci na rayuwa Allah ya jarabu duk ba matsaloli ba ne wannan matsaloli ne ko challenge ne to shawara karki matsalolin shi su kai ta zuwa yin tagumi ki ce kin shiga uku kin lalace ba ki shiga ɗaya ba ba ki lalace ba ba ki shiga ɗaya ba na ki lalace ki gane cewa babu wani mutum da ya taɓa rayuwa a bayan ƙasa face sai ya fuskanci matsala a rayuwarsa da challenge babban misali manzan rahama salasa. akwai wanda ya fuskanci challenges a rayuwa kamar nashi tun daga danginsa makusantansa matsalolin kaza farkatai tun tasowansa ma maraya to amma ba maraya sai rago a haka ya dinga tafiya ya dinga tafiya har ya kai inda ya kai to kina cikin tafiya za ki zo sai ki ga hanyar da kike sa ran za ka bulle kawai sai ki zo a ce kofar a take sai ki ce to ina hahu na ka'iduna kawai sai ki zauna ki tagumi a'a yanzu dole a yi tunani ko dai a samu mabuɗin wannan kofar sai a bude ta ko kuma ki nemi yan uwanki majiya karfi su taya ki jijjiga kofar nan domin a fada a wuce ko kuma a samu tsani a taka a haura dole a yi to haka ake a rayuwa matsala ba ta sa wai kai ka manta da burin ka ce an shi kenan ba zan iya ba a'a lissafi da tunani za ka yi ta yi wata hanya in na bi nan ba ta bulle ba ina zan bi ta bulle mu fahimta kina da burin ƴaƴanki su zama kaza su ta zama kaza su je makaranta kaza to makaranta kaza ba shine buri ba ba buri ba ne makaranta kaza hanyar da za a samu burin ne to in ba makaranta kaza ba za mu iya biya ba ni da mijina ba to sai ya zama na burin mu kan ƴaƴan yanar ke a'a sai mu kalli wata hanyar da za mu kai zuwa ga burin mun fahimta mun fahimta yanzu kamar misali ƴaƴan ki suna so ke karatu a wata makaranta da ta shahara da nagartan ilimi da kaza ku kuma ku da halin wannan misali misali ina mana misalai ne da abubuwa na rayuwa don ku fi fahimta to kin san kuma karatu a wannan makarantar yana haifar da kyakkyawan karatu to shi kenan sai kuma kina da burin ki su samu kyakkyawan karatu to shi kenan ga makarantar da ya aiki suke shi kenan sai ki a'a ba haka ake yi sai a samu a anguwarku akwai wani yaro da ya gama university wani yaro da ya gama koli misali wani yaro da ya dan shahara da iya karatu sai ku kira shi ya zo cikin gida yana ma yaran ku karatu kuna dan shi wani wannan makarantar da su shahara da karatu akwai 'ya'yan ƙawayensu wanda suke makaranta, sai ke ce to su ba su aran littattafai wani su littattafai suke amfani da su suke ki je ki sa dan fotokofi a ɗan murza abin nan a ki a samo littattafan sai a zo ana musa a gida sai ya zama na ba su makarantar ba amma sun markaɗa ilimin makaranta so burin ki ba a barin shi wai saboda rasa hanyar hanyar za ta iya zama babu wannan hanyar sai ki bi wata hanyar sai ku haɗa a wajen buri mun fahimta mun fahimta abu na ƙarshe magaryar cikewa ba yadda za a yi kai zuwa ga nasara ba tare da addu'a duk wani burin duk wata manufarki duk wani strategy da plan da tsari da target da komai naki ba za ki kai ba dama ba ke kike kai kanki inda kike so ki kai ba wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama Allah ne mai isar da ke Allah ne wanda zai sa ki tuntuɗu har ki kai inda za ki kai Allah ne mai sanya albarka a cikin ɗan ƙaramin effort ko kokarin da suka yi saboda haka ki lizumci addu'a ki lizumci addu'a ki lizumci addu'a ki yi da daddare ki yi da safe ki yi da almuru ki yi da hantsi ko da yaushe ki rika yi mata a gidajenmu mulkunci wasu ibadoji na musamman ta samjiyar su rika addu'a kina gida karfe tara na safe goma yi alwala ki zo ki nafila a biyu nafila a hudu wannan ya zama ɗabi'ar ki in kin gama ki daga hannu ki addu'a ki roki Allah rukun asirin ki roki Allah albarka ki rima ki addu'a ki yi kaza ki yi ki addu'a ki addu'a kan tarbiyyar su karatun su ilimin su basirar su kwakwalwar su wani a cikin ƴaƴan su bai gane karatu so nawa kika dinga tsayawa a gaban Allah kika masa addu'a Hmm? kishiyarki kuna samun matsala kin taba tsayawa tsakani da Allah Allah ya sulhunta tsakaninku kin taba addu'a tsakani da Allah to Allah ya baki ki kishiyar kirki ta gari wacce za ku taimaki juna wajen samun yardar Allah wata wata ko yanzu wannan magana na kishiya da nake za a rika ganin sa kamar raha da abin nan amma yana da muhimmanci ki zauna ba ki taba ma kanki addu'a cewa ya Allah duk da ka kaddara mijina zai kara aure Allah ka azurta shi da matar kirki ki zauna ki kima kanki wannan addu'ar a auro miki wadda ta samu sosai ba wai yin addu'ar ki ba tana hukunta wai zai yin bane Ha! addu'a kike ya Allah ina roƙonka idan ka kaddara mu mijina kaza to Allah ka haɗa ni da kishiyar kirki Allah ke kaza Allah ke kaza sai ki ga in Allah ya tashi haɗa ki da kishiyar kirkin wallahi sai ki zo kina gode ma Allah cewa in dai kishiya irin wancan sai so ai kai ba abun hannun Allah al'amari so na yi wannan misali ne don mu gane muhimmancin addu'a da kuma addu'a ba a barin ta a lungu ɗaya kara addu'a ce sunan wata a gari ne ko a katsina eh to akwai ta karaduwa ko ban sani ba ma to karaduwa gari ne a guntuwa ko karaduwa addu'ar ki ta zama karaduwa ta kara da komai shi in kin tashi addu'a ku mata masu jikas ne ma ki addu'a a kan komai ki addu'a ki baje koli ki kuka a gaban Allah a kan irin waɗannan abubuwa da yardar Allah da yardar Allah da yardar Allah sha Allah za ki ga canji a rayuwarki za ki ga canji a gidanki za ki ga canji a kan mijinki kila kina da matsaloli da mijinki to so nawa kika tsaya kika kafa goshinki a kasa kika yi addu'a Allah ka canza min dabi'un mijina ko ko sai kai kare-kare da report da faɗa ma kawai so nawa kika yi sallan walha kai raka'a biyu ko hudu kika faɗa ma Allah ya Allah ta ji halin da nake ciki da yanda ake zalunta wannan karar da zaki kai ta fi karar da zaki kai shi zuwa family su saboda anan kina mu'a kina kai karan ne zuwa ga wanda yake rike da zuciyarsa yanzu nan a cikin sakon sai a juya zuciya sai zo yana kuka a gaban to sai mun fahimta saboda haka mu lisanci addu'a mu dage wajen yin ta za mu ga albarka a cikin al'amuran mu kuma duk abin da kika sa a gaba to ki ta addu'a kai duk sanda kika samu dama ki addu'a ki roƙa roƙi Allah ki tawassuli da kyawun sunayensa da sifofinsa masu daraja ki nuna talaucin ki da tsananin bukatar ki zuwa ga Allah ya biya miki bukata za ki ga abun mamaki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. kun abin da muke cewa idan mai abu ya zo sai ka ga ya fa'idantar da yawa har da Allah sai hannun yana da matukan mahimmanci kuma Allah ya ba duk da lokaci ya dan ja haka akwai karatu suka da malamin ke wanda yana ganin da wanda ya baya da lokacin da amai da hankali na da sauraro wai majalisun da kuma da wanda ke lura na da ke yi a da kibi ta kwana na rabuwa da kokari da yawaita dubawa kuma da ba da amfani da ya shafa da ya shafa da ya shafa wani wa'azi da ma ya yi sai a na yi burin a cire a lokacin da su yi gobe ya ba ina a kan shi shi ma na kan karfe takwas da rabi zuwa karfe da shi ma a sunna tv sai a gidan rediyon alkhairi ranar laraba shi ma na kan sauraro karfe da zuwa goma sannan za a duka da bibiya ana amfana sosai da ya sarrafa kamar yadda muka akwai wannan wa'azi da malam ya gabatar insha Allah ta a cikin shi wato za su na shi da kuma memory da ga ya yi kokari a ana da malaka wata ana shi kuma shi kuma ba a malar Abdullahi kuma wanda ta ce wani wani saboda yanayin lokaci da mu ko malam kiro wani ne mun tare kuma ga yakan yin da lokacin ka ba da da amsa Allah ya bari ku kai karwar da ta shi ta zauna saura mana أعوذ بالله wani ƙasar ya ce a bayan da ya ce ko don samu yana da tarihi da wannan bayani ya yi ni na da yadda da wani hali domin ne amfani da wata kalma saboda yadda ya amfani da waɗansu kalmomi masu sauƙi da hawaye kushuma da mutane ba mu kare shi da kawai wanda ya kare ya hankali ko shi ne Allah ya ba mu kwanaki da kuma Allah shi ba mu kwanaki da kuma ضغط الأمر الشيء الواحد من الجيش وفي عيد الجيش الله شوية الله لك ولا تنفضل يبارك لك جدا يبارك لك أن الجماعة دي قريبة اليوم الله شوية جدا الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم tambaya da na karshe muna mana godiya da abin da ya zo gabatar da a wannan makaranta a gaskiya dama ya ce ko da zai ɗan shi kira amma yau dai ba karatu wai su wato ma'ana karatu sai gaba da malamin Kuma ta inda malam ta su magana a kai malam zai zo ya ci gaba malam ya ce إن شاء الله نسلم كوائد الشيء ديه وديه الدباكر إن شاء الله بيئة تتبع كما كرجت من مكان صامان ونضاق عن الشيء إن شاء الله وانه مع أنقى الفائدة كما ولكن جديد ما وانا ما خرجت من يد كان صلاب وتناسب المداوم من عقيد إن شاء الله واجو كرب الله ربنا كما تعلمون مخرجات كي تعلم بوت حزنا koyon aikin angon zuwa yana kai malam abdullahi da bayan a kai dama a kai kuma a cikin koyon da shi ke Allah ya rubuta da wajen makwamfanta daban da ba da sun yi dan wake yawa ko ba akwai ɗaliba na makarantun da masu na rubutu rubuta a kai da ke a ramar cewa su ne da kuma mata dama sun wata magana da ita idan lokacin ya yi shi ma za a tafi ina ganin idan lokacin ko na maki ya yi za mu ma ma mana magana kuma kan ma ne da kawai ba su kuma da malama a nan. na tashi da gida na wata ɗaliba da take nan makaranta ta iya aika aikin wani na taso daga gida wajen ta gidan ya fito na ci abin da ya kawo gidan ku shi ne kan a gida na sun ne ba wannan masu mutum sun biyu da yi biyar. da nan Na barka cikin na mutu cikin in je da mazura da mata na hakan nan na yi noma akwai dawa akwai kaza cikin da ba ta kangaki mutum muna ci mutum insha Allah a cikin tsarin abinci da mularin na wata kun ji ko wannan kuma da samu ɗaliban nan ne dai a ba da kuɗi a kawo a haɗi kuma wala ba da yana wannan magana ce karfafa da kai ma masoyin nan wani kuna amfani da kuna abu na gaba da muka sake taruwa insha Allah da muka sake cikin tsarin makarantar nan wato buɗe wajen koyon sana'a yadda za a samu sana'a daban da wanda yake za mu amfani juna da madina ɗaya da shi tare da wato na wannan makaranta da dan Allah ولا أنساك مشاهدين ألا يا إسراء بكر shi da wannan sarki da malami a madina ne ta zo mutanen madina ko zuwa cikin sarki da kan gani ba to wala fada muna fata da ba ka lafiya ga sarka da malami ne a riko a sunna cibi kusan mutar da ta muna sauraron muna ce ma muna samun fa'ida a juna muna da yadda kuran irin sun sha da zan kame ba da karuwa abu na gaba shi ne mai hutuwa ranar ne ta kada zan gobe da shi ne za mu zo kuma da tashi domin kowa da ne da zama kowace jarabawa ne akwai takardu da aka yi maki muna kuma kowace za su mutu kan ba haka domin a ranar za a yi bayani yadda za ku koma fuskar na zuwa makaranta kana mana yadda za mu koma tsarin zuwa makaranta din idan dai ya gaba da cewa ba za a rabu da makarantu ba ko za su makarantu ba domin wannan alƙur'ani za mu ji bari da mu kiyaye zan ta akwai ƙarfi amma ana buƙatar azan insha Allah ta bari ko ta yau dan hadda sun sun da sa'adun kuma su za wa na alƙur'ani kan mana da shi kan ba abin da ya rike kuma ya zo su ruwa karshe zan bar mana kawo sun dama mu kimanin a kan jimina karanta mana ayyukan alƙur'ani kamar ɗaya da cikin abin da ya shara a duniya da kan karatun alƙur'ani wanda duk kira waɗanda ake yi mana yana tunanta wani gudunmuwa da muke kuma ya rikice mana ko da zaune da yadda malai ya ambata za mu wannan wajen tare da addu'a ne wanda kuma da aya biyu kuma sai mana manta da addu'o'i yanzu wajibi ne tilas ne ma mu kai. kun dai ga halin da muke ciki a yanzu wala ba abin da samar da mutane duniya a yanzu in ba koma wa Allah ba wanda ya ce ya mace ya yi mana wani abubuwan da suka dame mu sai a cewa da kuma wani jara a yi kuma mana ya ce eh, na kawa bayan karatu aiki bayan karatu aiki aiki din da yana da matuƙar muhimmanci shi muke da karanci a kan shi Allah ya ba mu ikon gyara saboda ya fita So, kuga sama da na Eh, kudin hakuri bari koma magana eh, kuna malam ya faɗi wata magana da yake cewa ko cin dan waken tun a madina ne ko kowa so zan faɗa mana wata magana mai ɗan ban dariya amma wacce take nuna martaba daraja ta alaji amaji ah, wani wata rana an yi food festival a madina eh, makarjanin da kula ma'ana baje koli na abinci cikin na kasashe to saboda jami'ar madina tana da ɗalibai da kasashe fiye da dari da sabashi daga duniya to sai aka yi baje kolin abincin cika haka kowa ya kawo abincin kasarsu su sosai 'yan najeriya sai suka yi girkin mazaka ko da yake maza sun fi iya jirgi ko haka ce a duniya a haka zai mana ƙarai karki tuno da wata ajiba ta anguwanku ba na ake in general a duniya ake ne so a takaice sai maza suka yi ɗalibai aka haɗu aka yi ɗan wake daga cikin abu abinci cikin da aka gabatar aka sa kula da komai misali aka zo aka sa shi a tebur shi ma na jerin gwanin abinci suka to dama inda ake yi za ka ɗauki plate haka sai ka je kowace yan ƙasa suna sa ma ana ɗanɗanawa ana wucewa ana wuce. to larabawa da jajaye da suka zo kan ɗan wake menene to ɗan wake ce ɗan wake ɗan wake ɗan wake suna ɗan kalla suna maka kallon uku a hudu to ai da wani aka ɗan sa mai aka ɗan sa mai mai da magi ne shi sai faɗa ma wani abokinsa to kafin ki ce kwabo wallahi sai ga su suna layi a kan tamarci ce duk da tamarci kaɗan da naka nan da sai aka tsara da tamarci amma shi bai martaba بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار شيئا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي سمعنا مناديا

Allah ya Thank you.